Gwamnatin jihar Niger ta kai tallafin kayan abinci ga 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu a jihar Borno suka zo nan jihar Niger. Kayan tallafin dai sun hada da kayan abinci da baburan hawa da kuma jiragen ruwan kwale-kwale. Bayan da ya miƙa kayan tallafin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa. Muda yi wannan mataki saboda suna cikin wani hali kuma duk mutumin da aka ci ya bar garin su ya bar gidan shi ya zo bakon waje ba tare da komai ba to ina ganin lallai ya kamata gwamnati taimaka musu mun taimaka da kayan abinci amma babban abu shine muna fatan za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a su da gidajensu saboda kowa ya koma gidan shi amma a nan saboda kyautatuwar tsaro san nan nasu akwai wani mataki da kuka ɗauka eh akwai ah, mun samu labari in sun zo na farko ana duba a tambaya ga kowace irin mutane ne kuma ah, ƙauyukan da ke zaune da su suna sa musu ido sannan kuma eh, yan sanda da sauransu su ma sun san da zamansu. yan gudun hijirar dai sun nuna godiya akan wannan tallafi sai dai a ɗaya gefen sun ce suna fama da rashin magani a sansanonin da suke kasancewar akwai da dama daga cikinsu da ke fama da rashin lafiya. alhamdulillah sunana aba muhammad to a takaice gaskiya ina kira ga shugabanni wannan taimako ne na abinci akwai mutanenmu da yawa waɗanda na san cewa gaskiya ba sa da lafiya suna nan sansanin mu muna zaune menene yake damun su eh to gaskiya jinyace jinyace da yawa dai ana kai su rashin ana kai su asibiti sai a ce gaskiya jinin su ya kare sai ya zama wannan jini kamun a samu wanda kuɗin da za a yi treatment din waɗannan mutane sai ga wasu daga cikin su an samu da yawa rayukansu sun fita yanzu su mutane da kuke eh kwarai da gaske mutane za su kai kamar mutum goma sha biyar wanda na sani cewa sun rasu kashin cewa rashin basu da jini sunana abubakar usman eh mun ji daɗin wannan abin da aka tallafa mana da shi yanzu ka menene kake tunawa musamman a cikin yanayin rayuwarka na gudun hijiran nan akwai abin da na tuna shi din kusan kwalla zai fita a idanuna saboda ina tuna abubuwan da yake da na fi karfin su a yanzu kuma na dawo kusan sai dai tallafi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce suna yin wani abu akan wannan matsala a yanzu nan ko da muka tashi da na samu wannan bayani na karancin magunguna na yi maza na sami kwamishinan lafiya kuma mun tattauna da shi ya kuma umarce ni da tura directors ina su je su nuna mishi database namu saboda a samu yadda za a yi a aika musu da magunguna a wuraren da suke zaune 'yan gudun hijirar dai da yawansu ya kai ɗari takwas sun ce sun fito ne daga yankin doron baga a jihar borno yayin da wasu kuma suka ce sun fito ne daga yankin difa da ke jamhuriyar nijar mustapha nasiru batsari murar amurka daga mina a najeriya